da kuma Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita ɗari da biyu FM. Sai kuma wasu tashoshin na zango FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya A can kuma sun ƙasar Ghana kuma za a iya kama mu ta alfa rediyo sannan za a iya jan mata yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Zahra Aminu fagi tare da ni Amina Buhari auna. ranar Talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi da fasaha inda a yau ma za magana ne akan gidan gyara halin ka. ke zara muna tafa da karin bayani. Wakiliyar sashen Hausa a Kaduna ta gayyato mana masu ruwa da tsaki a kan wannan batu. Daga bisani kuma muna tafa da shirin kwalama sai ku kasance tare da shirin yau da gobe. masu sauraro bari mu fara da tattaunawar wakiliyar sashen hausa binta ibrahim da bakin da ta gayyato mana zauren tattaunawar wanda a yau za ta gabatar mana da su masararo barkanmu da sake saduwa da ku a zauren mu na yau da gobe a wannan zaure namu na yau muna tare ne da manyan baki na tare da Professor Hawa Evelyn Yusuf wacce take darakta ce ta Gender Stories da ke jami'ar a jihar Kaduna wato Kasu da kuma lauya kuma 'yar gwagwarmayar kare haƙƙin ɗan adam wato barista Bukola Ajao wa'inda za mu tattauna da su akan gyaran gidan maza ko in ce gyaran prison. Wato gidan maza ko kuma gidan gyara halinka wuri ne da ake keɓancewa domin a waɗanda suka yi laifi wanda ake so a horar da su saboda wani laifi da suka gabatar don su gyara halinsu ko kuma su zauna su biya abinda da kotu ta ce shi ne hakkin zaman nasu to amma tare nake da waɗannan mutane domin mu tattauna shan shi wannan prison ɗin ko in ce gidan maza da ake cewa gidan gyara halin naka ne ko kuwa dai yana nan dai a yin da ake ce kawai gidan maza gidan banka shi. bakina barka da zuwa nan zaure barka ka to bari mu fara da lauya don a maganar gaskiya lauya shine na farko da idan an yanke shari'a yake da hannu a cikin tabbatar da cewa eh shi su suka ma tura mutumin ta hanyar hujjojin da suka bada aka tura shi mai laifin wanda aka tabbatar da cewa ba zargi yanzu ake yi ba a yana da laifin an tura shi domin ya gyara halinsa a yanda dai a shari'ance ake tunanin gidan yana kawo wato gyaran hali mm. barista bayan kun tura mutum kuna ganin da gaske gyaran halin ake yi samu a wurin koko da a kawai azabtarwa ne bari dai in gyara a wurin nan kin ce baristoci ke tura mutane a'a abu muke tura mutane zuwa gidan yari ba kin san aikin barista shi dai barista yana nan a bangare biyu ne mm. in dai mai laifi mm. barista zai iya siya bangaren wanda ake tuhumar da laifi ka tabbata cewa da ake shari'ar shin akwai lalle-lalle yayi barista zai iya tsaya a bangaren dina kuma barista kuma zai iya tsaya a bangaren cewa shi ne ya kawo wannan kara a kotu sai ya tsaya da mai kara a bangaren nan akwai bangaren mai kara akwai kuma wanda ake mm. karewa to kin gani wato shi alkali in dai har an kawo mai laifi a gaban shi in aka ba da shaida ta nan bangare bangare na aka yi kotu suka kotu ya yi hukunci in suka yi hukunci in dai hukuncin da aka ma mutum aka ce to za ka je gidan yari sati biyu ko kuma zai biya fine ko kuma eh, eh, tara mm. na dubu ashirin haka mm. to shi alkali ne ya yi hukuncin nan yanda zai za a kai shi gidan yari daga kotu ne za ci za a tura shi gidan yari yanzu daga haka anan to mu ba lawyer ke ke mai laifi gidan yari ba. So tunda gyara da ke son yi na a Amma yanzu mm. gidan gyara da ana ce mishi gidan yari yanzu an canza mai suna an ce gidan gyara hali kaɗai wato mutum da ya yi laifi eh. shi bai kamata a ce an yi watsi da shi gaba daya ba ya yi laifi eh amma yanda zai san cewa ya yi laifi eh. in dai laifin da ya yi ya kamata a yi mishi hukunci eh. ai zai je gidan gyara hali ne kama a ce wata daya haka a wurin nan shine zai koyi hankali Mm, ya kuma gane kuskuren da ya gane kuskuren da ya yi akan cewa ai wannan laifin da na yi in dai ba yi mishi hukunci ba ai zai ci gaba kuma in bai haka ba wanda yake tunani ya yi irin wannan hali ai shi ma din zai yi mm. ba zai san cewa ai akwai hukunci akan wanda ya irin laifin nan to yanzu dai in ka yi magana gidan gyara halinka gidan gyara halinka ni dai zan yi magana akan Um, um, wurin da nake ne wato mu muna kaduna state So bari sa kafin ki karasa wurin tun da ke kin ce ga yanda ake kai mutum daidai gidan yaron to bari mu leka bangaren eh, ita professor wanda su ma su ne yan gugurmayan ma wato eh. Eh, hakkin wanda aka zalunta da wanda aka musu ba daidai ba kuma su mm. barista su professor suna shiga har cikin gidan yaron su ga halin da ake ci mm. shin prof a wannan hali da kuke shiga ku ga shi wannan wuri da ake cin shi gidan yara ko gidan gyara halinka ya muku kama da wurin da dan adam zai zauna har a gyara mai hali wannan tambayar taki a mutum bai abin nan ba zai ya shigar da shi eh, ko ina ma <laughs> amma eh. a shi gidan gyara halinka kuma baba buhari ya ce ka a sake cewa gidan yari mhm. a ce gidan gyara halinka to wannan gurin asalin dalilin da aka yi shi shine mutum wanda ya laifi ake ganin cewa wannan laifin irin laifin da ya yi in aka kyale zai iya ya gurbantar da al'umma wato zai gurbata wa'anda suke biye da shi hmm. shi ne sai a dauka a ce a dai a don sakaya shi. Hmm. sai aka lura cewa wannan wurin da ake sakaya mutanen wato yawanci maimakon su gyara sai su je su zama sun lalace fiye da yadda suka shiga yadda suka shiga shine sai baba buhari ya ce da aka fara prison reforms mm. sai ya ce a daina cewa prison a daina cewa gidan yari a ce gidan gyara halinka to a yanzu ana an fara tsare-tsaren da zai taimaka wajen tabbatar da cewa in mutum har ya je gurin nan to zai dawo a gyararren mutum wato za a gyara mishi halin shi bisa ga yawanci abubuwan da ake yi a wajen. To har yanzu ke don dai ba a fara gyara halin ba kenan. Shi yasa na ce wannan tambayan ki in na ansa shi kai tsaye zan iya in gurbatar kuma da ainihin abin da ke faruwa a yanzu. An riga an fara dokan matakin da duk wanda ya je wajen nan zai fito a matsayin a mutum wanda yanzu ya san a hakin jama'a hmm. kuma ya san cewa eh lalle yakan yi laifi koko ya yi laifi kuma ya kamata ya gyara to barista eh, professor kafin ki fara kauce-kauce hmm. za mu kara komawa yanzu a halin da ake ciki da wanda kuke dan gani yan kwanakin baya da kuma yanzu din kafin shi wannan abin da ake so a kaddamar ya fara aiki yaya kuke ganin shi wannan gidan yaro ko kuma gidan gyara halinka a halin yanzu da kuma wanda suke cikin shi. da gobe. Bari mu sake komawa wajen binta domin jin ci gaban tattaunawar. Yanzu a halin da ake ciki da wanda kuke dan gani yan kwanakin baya da kuma yanzu din kafin dai shi wannan abin da ake so a kaddamar ya fara aiki. Yaya kuke ganin shi wannan gidan yaro ko kuma gidan gyara halinka a halin yanzu da kuma wanda suke cikin shi. Kafin mu fara komawa wurin lauya mu ji me suke yi. Ah, a yanzu gaskiya an fara reforms din gyaran a yanda za a cika burin dalilin da ya sa aka gina wannan gidan matan daga farko mm. to tun da can din ma ba wai ba a yi wa'annan abubuwan ba amma ta yaya ake yin su mm. shin wa'anda ake ɗauka aiki a gurin nan mm. sun san hakkin da aka ɗaura a kansu shin kayan aikin da ya kamata ya amfani da shi saboda halin mutum ya gyaru shin da can akwai su in akwai su ana amfani da su in ba a amfani da su to yanzu an zo daidai inda ake cewa fa daule a yi amfani da kayan da aka tanada a wannan gurin mm. saboda a gyara halayen masu shigowa wurin kin ga shi um, criminal justice system mu ko me ake cewa tsarin tsarin hukuncin hukunta masu laifi mm. eh, hukunta masu laifi mm. na kasan nan mm. yana zaune ne akan abu guda uku ko kuma kafofi guda uku kafa na farko shine 'yan sanda ko kuma mu ce uh, security agents daga nan ne sai ka je kotu inda ya shafi su barista a jawo kenan daga nan ne sai a kai wannan gudun correctional services to yawanci abin da ya sa wannan gidan gyara halinka ya zama yadda ya zama shine sai ki ga mutum ya yi shekara uku hmm. yana jiran hukunci a waiting trial Shi ne ma tambaya ta dama na gaba da zanyi yawwa a barista wani lokaci saboda irin abin da kuka fafata a cikin kotu da hujjojin da kuka kawo mm. wanda kila alkali ya kasa tsayar da hankalinsa cewa ya eh, to sakin ba da beli ko kan ba da beli wani lokaci sai a tura mutum a ce a ajiye shi mm. har sai zama na gaba mm. to zai daga zama na gaba daga zama na gaba wanda ya saci kaza sai shekara uku shekara uku a gidan wannan ko ba ƙara waiwayar eh. laifin da fayil ɗinsa ba lanzana na agada abin da ake nufi ba. To wancan shi da aka kai shi a jiya. ai ba a kai shi gyaran hali wata kuna tunda ba a yanke ne. Mm. Wannan ba aikin ku bane me yasa ba kwa bibiya ku gane cewa wannan fayil ɗin da ni ne ni ne hasadin ya za hasadin da ne dalilin zuwa wannan ba Allah can in ƙara zuwa a kakkaɓo saboda a yi a gama. Eh, haka. ko dan saboda cunkoson ma da ake samu mm, to kin ga ko abin da nake son faɗa shine cewa zan ƙara shimfiɗa in bi abin da prof ta faɗa yanzu shine cewa ba da a da shine waɗannan abubuwa ke faruwa to amma yanzu mm, wannan reform din nan mm. ya shafi komai wata gyaran da za a gyaran da za a yi an ba yi ne ko dan yanzu eh. akwai wani eh, tsarin doka ana ce mishi eh, administration of criminal justice law mm. na kaduna state mm. kina ji to a cikin wannan doka a wurin ma aka ce an riga an kafa lokacin da aka kawo mutum farko a kotu a wannan doka kuma aka ce lokacin da ya kamata a bashi beli yana nan kuma kuma a cikin wannan dokan kuma an fada bai kamata a ce an daga kara a daga a daga a daga a daga a ce ana bincike kin gane an riga an sa lokacin da ya kamata tsakanin lokacin da aka kama mutum zuwa tsakanin lokacin da za ji za fara shari'a an riga an kafa shi duk wanda bai bi wannan ka'idan ba alkalin yana da izini ya sake wannan mai kara ya ce musu in kuka shirya sai ku dawo amma ni ne na ga cewa wannan mutum ya riga ya tsaya zuwa wannan tsawon lokaci zuwa wannan lokaci doka ya ce fa in har lokacin nan ba ku shirya da kawo eh, shaidunku ko jawabinku a gaban kotu ba ina da izinin sake shi saboda haka za ki ga cewa kowa ma zai tashi a tsaye za ka san cewa yau da in na je kotu ina da shaida na akan wannan mutum shine akan ce wai maganan kina maganan a waiting trial mm. wannan lokacin wannan gyaran da aka yi wannan doka ya riga ya faɗa lokacin da ya kamata a ce mutum yana jira in dai yana da kwanaki ne a mm. kwanaki in yana in abin da ya yi ya kamata a bashi beli za a bashi saboda a tabbata cewa gidan gyara halin ka ba zai cika ba akan kowane guntun guntun magana hmm. in wannan abu abin da za a bashi beli ne a bashi beli wa'anda bai kamata a ba su beli ba ko kuma wa'anda ba gama binciken su ba shi ne hmm. za shi a aji a aji su a wuri ko wannan ma hmm. akwai ka'ida a yanzu saboda haka hamun a yanzu a yanzu zan iya shaida miki haka a yanzu to to ba gyaran kenan an fara barista wanda ya saci kaza da wanda ya balli rake da wanda ya dan ciri mangwaro eh. sai makoci shi ya je zuciya ce mai sa taba mishi mangwaro shi ma ya kai shi prison shi ma aka dan zaga ya ce. Eh. amma shekaru da suka yi wuce shin wannan eh, gyaran da za a yi ya shafi su waɗanda suka dade dama da wannan abin da aka manta da su su har ma sun ma haƙura ko kuwa sai yanzu ne waɗanda da aka kawo yanzu sababbi shine wannan shi gyaran zai shafa kowa da suke nan da dan a ciki koma kafin a kawo wannan doka ko kuma ana gyara akwai wani abu da ana ce mishi prison visit hmm. wani lokaci eh ana zuwa shi CJ hmm. wato chief justice na hmm. na state na kowane state zai je da su alkali alkali za a kawo fire na mutanen da ke gidan yari aha wane me yayi ne a duba ah ai ya kamata yanzu ma um, har yanzu yana jira shari'a za a nan take za a yi sama wannan ai an ce sai lokacin ranar bikin cika shekara na Najeriya ana zuwa kowane wata ne kowane wata ake oh, zuwa amma ba kowane ba kowane gidan yaro kuke zuwa ba duk a'a na state dinka zaka je chief George na state yana ne aikin shi shi ne nake tabbata cewa ya je gidan gidan gyara alinka ya je ya duba me ne ake ciki me gidan gyara alinka a kowane jiha ya fi guda daya eh, gidan gyara alinka eh wa gidan gidan yari ya fi guda daya ai a'a ya samu guda da shi ba gidan gyara halinka ne an daina amfani da gidan gyara gidan gyara halinka guda daya ne a kotu eh kamar step da ni nake yanzu ai guda daya ne guda daya ne akwai ne irin zuwa duka duka ake zuwa duka a kuma duk wata eh mana ana raba ne ai shi shi chief judge mm. bai zai iya zuwa zaria ya je nan ba mm. ai a zaria akwai akwai alkali ai akwai babban alkali high court eh? to daga wurin shi high court number one mm. na zaria shi ne zai tara su alkali sai a je tare har da su majistoci da customary court judges duka su akan je tare a duba saboda wani case eh. a wajen ma za a yi a zauna eh. a yanke yanke hukunci an duba fadin ba wani abin na sake shi to wannan gyara ana ciki kuma ana yi Um, Profesa ban san ko lokacin da ake irin wannan ziyara a kira ku 'yan rajin kare hakkin ɗan adam ku yi ayari ku bi ba. Don wani lokaci akan ce akan zaɓi fayil ɗin 'yan gata ne. A'a, a'a, suka dinga a'a, sun kawo a'a, da a'a mu a kaduna sai ko mu ce alhamdulillah allah ya saka ba dai siyasa cikin wannan magana ke ko a'a shi yasa ai nan faɗa miki tun daga ni hawaii su ba yan siyasa ba ce ni ina yawancin mutane ne masu kare hakkin bil'adama mm-hmm. daidai gwargwadon hali mm. kuma mu ba mu siyasa mm. ah, yawanci aka ce an gamu da wani an gamu da wani muka faɗa kan aikin mu ne mm. babu wani personal Ah, ah, eh, eh, na cewa ai ah, saboda bari duk da yadda mutum yake a duniya an san yana da wanda yake ra'ayin shi yawwa amma ba a siyasance ba mu dai a kaduna kin ga ko ita tuni general din kin ga eh, appointment dinta na siyasa ne amma duk da haka ta san aikinta ta kuma san yadda take bibiya da su a lauyoyinmu da su alkalanmu akan uh, uh, tsarin aikin na uh, justice to shi wannan ziyarar da kike magana most of the time in za a yi shi yawancin lokaci in za a yi shi akan ma yi magana cewa ai yau rana kaza ana wannan ko wannan uh, gidan gyara halinka ko kuma george yana can gidan gyara halinka wani lokaci har gwamna ma yana zuwa a gidan gyara halinka eh. saboda a dudduba irin wayan ranar zagayewar mulkin najeriya ba <laughs> eh to kamar yadda nake cewa shi gidan gyara halin ka guri ne wanda ake kai mutane saboda a samu su gyara irin rayuwar da suke yi to amma a da can kuma a wasu wuraren har yau za ka je ka samu an kai mutane ne sun yi cunkus dakin da ya kamata ya ɗauki mutum goma sai a samu mutum ko ishirin ma a ciki kofi a saboda kin ga kamar gidan yarinmu na nan kaduna lokacin da aka yi wato central lokacin da aka yi shi ya kamata ya dauki mutum ko dari dari nawa ne dari biyar da wani abu amma a yau akwai mutum ya kai dubu daya da wani abu an ninka kenan an kusan ninkawa yanzu figure din ya ainihin figure din na original number din ya dan shige mun tsakanin dari biyar ne da dari shida da wani abu to amma yanzu an samu fiye da haka din to kin gani dole za a ce gurin zama ya matsayi musu tun da can kenan to a lokacin nan za a iya samu cututtuka na tasowa saboda inda ya kamata mutum biyu su kwanta aka samu mutum hudu sun kwanta mm. akwai wannan um, abin nan din jikin mutum da ke zai iya shiga ko wani abu da zai iya shigan mutum to amma yawancin lokaci share guri gyara guri yana hannun waɗanda ke zaune gidan yarin wato kuma gidan gyara halin su ne ya ake da responsibility su gyara inda suke zama akan fito da su za a ba su kayan aiki su tsintsiya ne mopa ne don su gyara To kin ga lokaci sai ki ga ana ta bada labari a cikin gari ai gidan yarin nan ai inda suke kwance nan suke kashi nan suke abin nan. Mm, to gaskiya yawancin lokaci ba gaskiya ba ne. Mm. Saboda me dakin da aka sa ku akwai bayin da aka aje shi ne naku. Mm-hmm. Inda gidan yari inda gidan gyara halinka ne eh. ba sel ba. Akwai bambancin eh. gidan gyara halinka da kuma wurin 'yan sanda. to nan wurin gidan gyara halinka babu dakunan da babu bayi ya kamata ne su su dinga wanke wato in ba su wanke ba gaskiya za a je samu gurin yana zauri ko kuma mutane ne an riga an yi cunkus wannan ya matsu wancan ya matsu dakin da za a shiga ɗin kila guda ɗaya ne ba tsaya jira ba a yi wani abu to kin ga wannan laifi na masu zaman ne ba laifi ne na masu eh, na gidan ba. To amma shi Professor fa an ce abinci da za a ci ba mai kyau bane ba inganci ruwa ruwa ne wani lokaci ma so ɗaya ake samu. Abin da ya faru shine mm, da can an ce a sa mutum hamsin a nan. Ko ba haka ba? To sai aka ba da abincin mutum hamsin. Mm. Sai aka sa mutum dari da hamsin. Wato kuma shi ce bana an yi na mutane hamsin. Yawwa. To kin ga dole ruwan miyan da za a bada kowa mm. ya samu mm. eh, eh, dole wannan romon mm. zai ruwa. wannan yana nuna cewa dai a rajista ma dai wa'annan mutane ɗarin da aka rara ba su cikin rajista wani lokaci. ta nan tafe da shirinmu na kwalama. Masararru bakar mu da zuwa zauren mu na kwalama inda za mu gabatar muku da girke-girke masu armashi a wannan zauren yau kuma muna tare da malama nafisa inda za ta kawo mana girki mai armashi da kuma abin sha malama nafisa wannan makon mai muke da shi ne to yau dai da farko za mu fara ne da dambun shinkafa to idan uwar gida ta samu shinkafarta sai ta samu ganyen zogale ga man gyaɗanta tattasai rugu da albasa sai ta tanaji hanta ko kuma nama duk wanda dai suke da shi sannan ta samu mai ɗanɗananta da gishiri a gefe guda akwai gyaɗa za ta samu peace wannan waken nan ne hmm, kwalla-kwallon nan sai kuma ta samu karas ce kayan da yake haɗawa eh ai wannan damben shinkafa na musamman ne to yadda uwar gida za ta yi wannan dambu na shinkafa za ta ba da barza mata shinkafa daidai yadda ake yi barjin dambu so hmm. idan aka dawo miki da shi ki ɗan tankaɗe shi saboda za a iya ɗan samun gari a eh, ciki Yawwa idan aka tankaɗe miki sai ki aje shi gefe guda ki sa ruwa ki wanke shi saboda dan sacin jikin shi ya ragu in kika wanke shi sai ki tsane shi idan kika tsane kika tabbatar da ya sha iska sosai sai ki samu madambacin ki in kika samu madambaci yawwa eh sai ta juye wannan tsakin shinkafa da ta tsane shi sai ta sa shi a kuta ta turara shi to idan ya gama turaruwa a gefe guda ba a yayyafa ruwa haka nan dai yanda yake shi ake zuba ruwa shi ake zuba ma ruwa tiririn ne zai sa shi ya dahu ko in ce taushi mm. to idan wannan dambu shinkafa nata in ya dahu sai ta sauke ta aje gefe guda ga tattasai ta rugu da albasa ya zama na albasan ta yana dan ji sosai ta jajjaga shi sama sama ba wai sai ta jajjaga ya jajjagu sosai bai da za a dinga ganin shi daidai haka a cikin dambun nan nata eh to amma dai an fi son zai fi kyau to idan ta jajjaga ta ajiye a gefe guda ga gyaɗan niya ita ma ta jajjaga wannan gyaɗa nata amma kai ya laushi mm. shi ma sai ta ajiye a gefe guda kifi ko hanta ko kuma nama da zuban faɗi kifi ba duk zaka iya amfani da shi amma dai mafi ala ki dan samu hantan ki ko kuma nama shi ma kin tafasa shi yadda ake yi dan sa mishi dan eh kin sa mishi duk wani abu da zai kashe mishi karni ah. sannan ki yanka shi kanana kanana shi ma ki ajiye shi a gefe guda daman shi wannan waken peace kin ga kwaye-kwayen shi ne ba sai an yi wani abu ba sai dai a wanke sai a wanke ki ajiye shi a gefe ai steaming din sa za a yi gaba ɗayan za mu yi haɗin dambu ne karas din ki ma kin wanke kin gyara kin yanka shi kanana kanana sai ki ajiye shi a gefe shi zogalen shi ma zogalen haka kin wanke shi kin ajiye shi gefe guda to yanzu za mu yi haɗin dambun nan idan aka kawo wannan tsakin dambu da aka tarara shi da farko sai a samu mazubi haka babba sai ki juye sai ki ɗauko wannan jajjagen kayan miyan naki ki zuba ki ɗauko gyaɗan miyan nan ki zuba ki ɗauko zogalen nan ki sa sai ki ɗauko wannan nama ko kuma hanta da kika tafasa kika yanka ƙanana ki sa sai ki samo mai ɗanɗanan ki ki zuba shi ma ki sa ɗan gishiri kaɗan kina buƙata. amma ba kya bukata mai ɗanɗanan ya wadatar to sai ki jijjuya ki ki tabbatar kin tsaftace hannun ki sannan ki jijjuya shi gaba ɗaya eh, yauwa ka dinga juyawa da shi to idan kika gama kika tabbatar ko ina da ina wannan tsaki naki na shinkafa ya samu waɗannan haɗin kayan miyan sannan sai ki kara sa ruwa a cikin wannan tukunyan taki ki zuba shi a madambaci ki daura shi akan wuta. To zogalen shi ake samu. Duk tare a lokacin muke sa zogalen ai. Yana kasa dai kaman ka dauka ka. Eh a hakan zaki zuba zogalen shi ma. Shi ma kin san bai da wani karfi ana sa shi kawai ya dan yi steaming din nan shikenan. Zai da guba ma a san ai zogale da dahu sosai shi ma yanzu saboda kin ga yana kara lafiya a jiki. Sosai ya wato idan kika sauke wannan damuna kika idan yake da kanki ma zaki je yana kanshi. Oh. Eh idan tsakinki ya nuna da shi kenan kin gama dambin ga man gyaɗan ki a gefe da kin soya shi da albasa idan za a ci a dinga ɗiba ana zuba man gyaɗan nan. Wato shi ba kamar yadda ake wa kuskus a ɗan barbaɗa man gyaɗa lokacin da ake turarawa. sai ya sauka. Shi sai ya sauka ake yin shi. Hmm. Eh, idan ya sauka sannan sai ki zuba man gyaɗan ki. Duk komai da komai za ki haɗa shi su fis ɗin nan da komai a ciki. Sai ta simin shi kenan kin gama dambun shinkafan ki. kuma za ka gan shi wasai wasai a sosai ma ko ai ba za ka so ka ƙi cin wannan dambu ba to masu sauraro kun ji abin da muke ɗauke da shi wannan makon da fatan za a gwada saurare a nan ka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. Insha Allahu rana ita yau za mu ji ƙarshen wannan tattaunawar. yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta gabatar da shirin zahra aminu fage sai kuma daniel brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayarsa. ni ce amina bahari auna daga nan birnin washington dc nake sallama da ku jama'a kasance lafiya.